Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin hausa radio voh na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirye-shiryen mu inda zan fara da shirin nan na mu koma noma yanzu kuma akwai shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda shi za mu kawo ƙarshen dukkan abin da muke dauke da su idan har sau lokaci za mu duba wasu daga cikin labaran da aka saurara sai mu ban kwana da ku waɗanda su ne jiran abin da za a saurara da yardar Allah amma kafin nan sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi ta ga watan mayun shekara ta 2021 wanda ya daidai da 26 ga watan ramadan na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari ko kusan cewa shekaru 50 da suka gabata a rana irin ta yau aitula muhammad kohistani ya rasu an haifi aitula kohistani ne a garin beshahar na kasar iran sannan kuma ya fara karatunsa na share fage a gida daga baya kuma ya je birnin najab na kasar iraki inda ya karatunsa a gaban manyan malamai na zamaninsa waɗanda suka hada da mirza na'ini da kuma sayyid abdulhassan isfahani bayan ya kai matsayin mashahidi ya dawo gida inda ya kafa makaranta ya kuma tarbintar da ɗalibai masu tarin yawa daga cikin ɗalibansa akwai shahid sayyid abdulkarim hashimi najad sannan kuma ayatollah kohistani da ƙarshe ya rasu a shekara ta 1971 masu saurari kun san cewa shekaru 368 da sa gabata a ranar irin ta yau wato shekara ta 1652 aka kammala aikin gidan taj mahal daya daga cikin muhimman wurare na tarihi na musulunci da ke kasar india bayan kwashe tsawon shekaru 22 ana gudanar da aikinsa sarkin yankin agrai na kasar india wanda yanki ne na mabiya addinin musulunci shine bayar da umarnin gina wannan wuri na tarihi wanda aka kayata shi da ayoyin alkur'ani mai tsarki da kuma a wannan wurin ne aka bizne matarsa wadda ya aura daga kasar iran magina kwararru daga kasashen indiya da iran ne suka gudanar da wannan aiki na ginin tajin a kasar ta indiya tun shekaru fiye da 360 da suka gabata wanda kuma har yanzu wannan wuri yana nan a matsayin ɗaya daga cikin muhimman wurare na tarihi a kasar ta indiya da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 105 da suka gabata a rana irin ta yau aka rattaba hannu akan yarjejeniyar nan wadda aka fi sani da sykes picot wadda ta hada kasashen faransa da ingila da kuma rasha waɗannan kasashe dai sun cimma matsaya akan cewa za su rarraba kasashen larabawa waɗanda suke ƙarƙashin daular usmaniya ta turkawa a tsakaninsu banda suka ce daular ta turkawa da yaƙi duk da cewa rasha ta fice daga cikin yarjejeniyar sakamakon juyin juhali da aka yi a ƙasar amma faransa da ingila sun yi wa tandar ƙasashe a tsakaninsu inda ingila ta mamaye iraki da jordan sai kuma faransa ta mamaye labanan da syria amma bisa wannan yarjejeniya palestino za ta zama karkashin kulawar ingila ne na wani lokaci kafin daga bisani aka tsara yadda yahudawa za su kafa kasarsu a wurin wanda kuma hakan ta faru ne bayan kwaso yahudawa daga ko'ina a cikin faɗin duniya zuwa palestino da ingila ta yi ta yi a lokacin da ƙarshe kuma ta ba su damar kafa isra'ila a cikin ƙasar palestino ita kuma ta fice ta miƙa musu akalar tafiyar da yankin na palestino baki ɗaya wanda kuma sanarwar kafa isra'ila ya zo ne 'yan sa'o'i bayan ficewar ingila daga palestino wanda hakan ke kara nuni da cewa kafa isra'ila a cikin palestino tsararren shiri ne da aka yi a tsakanin ingila da yahudawa masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida zuwa bakwai na safe. Agogon Najeriya, nijer Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da zuwa shida na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 a minti Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 a minti GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. Ƙungiyar ƙasashen larabawa za ta gudanar da zaman gaggawa dangane da abin da yake faruwa a birnin Kudus. rasha ta ce dole ne a kan amurka ta aiwatar da dukkanin abin da ke cikin yarjejeniyar nukiliya kafin ta dawo cikin yarjejeniyar a kasar iraki kuwa jami'an tsaron kasar sun cafke wasu manyan 'yan ta'adda na kungiyar daesh yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke da ke kungiyar kasashen larabawa ta ce za ta gudanar da zaman gaggawa dangane da farmakin da yahudawan sahiyuniya na isra'ila suke kaddamarwa kan falasɗinawa mazauna birnin kudus shafin yada labarai na jaridar akhbar al ya bayar da rahoton cewa a cikin bayanin da kungiyar ta fitar ta tabbatar da cewa za ta gudanar da zama gobe litinin wanda zai hada dukkanin bangarori na kasashen larabawa wanda ministocin harkokin waje na kasashen larabawan ne za su kilce su a wannan zama domin tattauna halin da ake ciki dangane da farmakin da yahudawan sahiyuniya suke kaddamarwa kan musulmi a birnin kudus da kuma masallaci mai alfarma na al'aqsa ita ma'ana ta bangaren kungiyar tarayyar turai ta nuna takaicinta matuka dangane da abin da yake faruwa a kudus din tare da kiran dukkanin bangarorin na isra'ila da falasinawa da suka yi zuciya nesa tare da nisantar keta alfarmar wurare masu tsarki na ibadar da suke birnin na kudus tun kafin wannan lokacin da kungiyar tarayyar turai ta nuna rashin amincewarta da matakan da isra'ila take dauka na mamaye yankunan falisinawa a gabashin birnin kudus da kuma wasu yankuna da suke gabar yammacin kogin jordan inda tarayyar turai ta bayyana hakan a matsayin aikin da ya saba wa dokoki na ƙasa da ƙasa gwamnatin ƙasar rasha ta bayyana cewa dole ne amurka ta yi aiki da dukkanin abin da ke cikin yarjejeniyar nukiliya wanda ake gudanarwa a kan shirin ƙasar iran kafin amurkan ta dawo a cikin wannan yarjejeniya kamfanin dalancin labaran fars ya bayar da rahoton cewa wakilin gwamnatin kasar rasha a tattaunawar da ke gudana a birnin vienna akan shirya iran na nukiliya mikhail olyanov ya sanar da cewa dole ne amurka ta yi aiki da dukkanin abin da yarjejeniyar ta kunsa kafin dawowa cikin ta olyanov ya ce nauyi ne da ya rataya akan dukkanin bangarorin da suka rattaba hannu akan wani yarjejeniya da su yi aiki da ita kamar yadda take hakanan kuma ya bayyana cewa ita kanta amurka matakar tana son ta dawo a cikin wannan yarjejeniya to dole ne ta yi aiki da abin da ta hannu a kansa a cikin shekara ta 2015 hakanan kuma wakilin kasar rashin ya kara da cewa amurka ta fice daga wannan yarjejeniya ne da nufin rusa yarjejeniyar da kuma yin amfani da haka wajen kara tsananta takunkumai na karya tattalin arziki akan kasar iran wanda kuma kasa cimma nasara akan hakan shine ya sa alatilas amurkan take shirin dawowa a cikin wannan yarjejeniya to jama'a masu kada a sha'afa labaran dai suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran shugaban kasar iran dr hassan rouhani ya bayyana cewa akwai yiwuwar daukewa iran din dukkanin takunkuman da aka ɗora mata tashar almayadin ta bayar da rahoton cewa shugaban kasar iran dr hassan rouhani ya bayyana cewa a tattaunawar da take gudana yanzu haka a birnin vienna na kasar austria kan batun shirin irin na nukiliya kusan za a iya cewa dai an canma daidaiton baki a tsakanin dukkanin bangarorin da suke halarta zaman akan wajibcin daukewa irin dukkanin takunkuman da aka dora mata da suka shafi shirin ta nukiliya shugaba rohani ya ce wannan sakamako ne na hakuri da juriya da kuma jajircewa na al'ummar kasar ta iran da suka nuna da kuma kin mika wuya ga manufofi na kasashe masu girman kai a nasa bangaren wakilin tawagar iran a wannan tattaunawa kuma mataimakin ministan harkokin wajen kasar abbas arakci ya bayyana cewa an samu gagarumin ci gaba a tattaunawar da suke yi tare da wakilan manyan kasashen duniya a birnin na biyana arakci ya ce an cimma matsaya akan cewa iran za a ɗauki mata dukkanin takunkumai da aka kakaba mata waɗanda suka shafi harkar sayar da mai da dangoginsa a bangaren makamashi sannan kuma kamfanoninta da masana'antunta za su ci gaba da gudanar da harkokinsu da sauran bangarori na ƙasa da ƙasa gami da harkoki na hada-hadar kuɗaɗe da bankuna kamar da kuma iran ɗin za ta ci gaba da ayyukanta a ɓangaren ƙera motoci domin sayar da su a ƙasashen duniya ya ce har yanzu ana ci gaba da gudanar da tattaunawar wanda kuma da ƙarshe za a cimma matsaya guda ɗaya wadda dukkanin bangarorin za su amince da ita da kuma yin aiki da ita rundunar haɗin gwiwa ta da ta'addanci a ƙasar iraki ta samu gagarumar nasara wajen cafke wasu daga cikin manyan 'yan ta'adda na ƙungiyar daesh kamfanin dallancin labaran ikina ya bayar da rahoton cewa kakakin rundunar haɗin gwiwa ta yaƙi da ta'addanci a ƙasar ta iraki manja janar yahaya rasul ya sanar da cewa sun samu nasarar cafke wasu manyan 'yan ta'addan daesh su biyar daga ciki har da wani babban kwamanda wanda ake neman shi ruwa a jallo ya ce rundunar ta fara kaddamar da farmakin ne a cikin larduna guda uku na kasar iraki domin farautar mayakan kungiyar da'ish waɗanda suka rage tare da murkushe su kamar da kuma ya bayyana cewa ana samun gagarumin nasara a yan farmakin sakamakon irin haɗin kai da al'ummomi suke barwa wajen gudanar da wannan aiki manjajanar yahaya rasul ya ƙara da cewa ana ci gaba da kaddamar da waɗannan hare-hare ne a yankin fallujah wanda ke cikin lardin ambar sai kuma wasu yankuna na lardin kirkuk da kuma wasu yankuna da suke cikin lardin bagdaza ko a daidai jiragen yakin sama na kasar iraki sun gargaza wasu sansanonin mayakan 'yan ta'adda na da'ish a arewacin kasar ta iraki inda wasu daga cikinsu suka halaka wasu kuma suka jikkata kamar da kuma aka ragargaza wasu daga cikin manyan makamai da 'yan ta'addan sa girke a sansanonin kasar iraki dai ta fara fuskantar matsalar 'yan ta'addan da'ish ne tun daga lokacin kafa kungiyar a shekara ta 2014 wadda wasu kasashen larabawa suka ɗauki nauyin kafa ta da kuma biyan kudaden horar da 'yan ta'addan domin sama mai kasar iraki kafin daga bisani aka kada su zuwa kasar syria to jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan To madalla bayan da aka sauri labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin a sauran sauran shirin da suka rage mana zan fara da shirin nan na mu koma noma. masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne dai wanda muka saba kawo muku labarai masu alaka da noma da kiwo to a yau shirin namu zai dubi ne akan wasu labarai masu muhimmanci daga kasar ghana da kuma hukumar abinci ta duniya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. za mu fara da wani labari da jaridar nan ta ghanaian times ta buga a kan kiran da aka yi wa manoman kasar ta ghana da su rungumi noman kashu ko kuma yazawa gadan-gadan wannan kiran da ya fito ne da bakin wani darakta a ma'aikatar abinci da aikin gona ta kasar ta ghana wato mr Thais oseni akoto inda ya buƙaci ganin manoma da suke a yankin arewacin ƙasar sun rungumi noman yazawa dalilin da suka sa wannan darakta ɗin ya yi wannan kiran shine cewa noman yazawar zai rage yawan kwararowar hamada a cikin yankunan sabana kuma zai rage tasirin sauyin yanayi daraktan ya ci gaba da cewa bisa la'akari da tasirin sauyin yanayi akan aikin gona da kuma muhalli to yazawa za ta taka rawa a nan gaba wajen fuskantar waɗannan matsaloli domin yazawa bishiya ce mai juriyan gaske musamman akan sauyin yanayi da yake mata illa wacce ta wacce ya kaɗance. ta fuskar samun kudaden shiga kuwa daga yazawa Mr. osai okoto ya ƙara cewa yazawa tana cikin amfanin gonar da wato ƙasar ghana take sayarwa ƙasashen waje kuma take samun makudan kudade shugaban kamfanin da ke samar da sauye-sauye a cikin harkar noma a ƙasar ghana da ake kira new age agric solution ya yi kira da a samarwa da manoma dukkanin kan aikin da suke bukatuwa da su masu inganci kuma a cikin lokaci mr william akono koce ya ce matukar ana son manoma su kara yawan amfanin gonar da suke nomawa to fa wajibi ne a rika ba su kayan aiki masu inganci mr kote ya ce abu ne mai matukar muhimmanci a sake jaddada faɗin cewa harkar noma tana da alaƙa da lokaci musamman yadda ake gudanar da shi a cikin ƙasarmu don haka wajibi ne a rika samarwa da manoman kayan aikin da suke bukata a kan lokaci to sai kuma wani kira da ya fito daga wato hukumar abinci ta duniya wacce take bayyana cewa cutar corona da kuma fadace-fadace a wasu yankuna sanan da sauyin yanayi suna da tasiri a kan wato abincin da ake samuwa wanda za a iya cewa an ga koma bayan sa wanda shine mafi muni a cikin shekaru biyar ƙungiyar ta fawo da kuma tarayyar turai sun fitar da wani bayani na haɗin gwiwa da cewa mutum miliyan 155 a cikin ƙasashe 55 na duniya suna fuskantar matsala ta ƙarancin abinci. to masu ka ƙarshe abin da za mu iya gabatar muku kenan da fatan kun ji daɗin abin da kuka sarara sai dai kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu.

bismillahirrahmanirrahim rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurara da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda a cikin sa mai kamu kawaki daban-daban da aka yi a nan kasar iran domin samun nishantarwa da gamsarwa ta yawon mama tare da aliyu da Rubani a gaishe ka a cikin wannan waka da ka gabatar. Fata masu sun amfana kuma sun nishadantu da abin da aka ji. To kuma an zanjar zamun shirin sai a wata saduwar za ku ji mu dauki da sabuwar waka amma kafin na amma don wanda ku ji su musamman ni da kanci da ku nake cewa ku zama lafiya kuma kada shafa za a iya ci gaba da biyan shirye-shirye mu a shafin na gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. چش چراغ میتری گل باغ میتری چش چراغ میتری to na kawo ƙashin shirin namu baki ɗaya amma da yake wani sauran lokaci samu ɗan duba wasu daga cikin labaran da muka karanto muku tun daga farko ƙungiyar ƙasashen larabawa ta ce za ta gudanar da zaman gaggawa dangane da farmakin da yahudawan sahiyuniya na isra'ila suke kaddamarwa kan falasdinawa mazauna birnin kudus shafin yada labarai na jaridar akhbar yau ya bayar da rahoton cewa a cikin bayanin da kungiyar ta fitar ta tabbatar da cewa za ta gudanar da zama gobe litinin wanda zai hada dukkanin bangarori na kasashen larabawa wanda ministocin harkokin waje na kasashen larabawan ne za su wakilce su a wannan zama domin tattauna halin da ake ciki dangane da farmakin da yahudawan sahiyuniya suke kaddamarwa kan musulmi a birnin kudus da kuma masallaci mai alfarma na al'aqsa ita ma'ana ta bangaren kungiyar tarayyar turai ta nuna takaicinta matuka dangane da abin da yake faruwa a kudus din tare da kiran dukkanin bangarorin na isra'ila da falastinawa da suka yi zuciya nesa tare da nisantar keta alfarmar wurare masu tsarki na ibadar da suke birnin na kudus tun kafin wannan lokacin da ya kungiyar tarayyar turai ta nuna rashin amincewarta da matakan da isra'ila take dauka na mamaye yankunan Falisinawa a gabashin birnin kudus da kuma wasu yankuna da suke gabar yammacin kogin jordan inda tarayyar turai ta bayyana hakan a matsayin aikin da ya saba wa dokoki na kasa da Ta to donan zamu karkare sai idan Allah mu can an jama da yamma za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin mu kowa da kowa nake muku fatan alheri ya kasance cikin koshin lafiya